duniyar matasa miya da alkhairi karmiya da zamba misararo Assalamu alaikum barkamu da warhaka sanarwa da arzikin sake kasancewa cikin wani sabon shirin matasa a duniyar gizo ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Sunana Shamsiyya Hamza Ibrahim Madalla. Wani batu da ke zama babban kalubale ga kasashe a faɗin duniya shine matsalar tsaro, wanda a yanzu haka ana iya cewa yanar gizo na taka rawa wajen harkar tsaro. Ƙasashe a nahiyar Afirka kamar Najeriya na fama da matsalolin tsaro da ke neman kai wankin hula dare ga ci gaban ƙasar. Duk da cewa gwamnatin na iya bakin ƙoƙarinta wajen shawo kan matsalar, amma amfani da zamani da ci gaba da aka samu irin na fasahohi ana ganin za su taimaka wajen rage yawaitan matsalolin tsaro da ake fama da su a cewar shugaban wani kamfani da ke tattara bayanai da sarrafa su tare da ba da shawarwari kan hanyoyin magance matsalolin tsaro a Najeriya da ƙasashe da ke yankunan Sahel, Dr. Kabiru Adamu, wanda a yanzu haka suka ƙaddamar da wata manhaja da za ta mai da hankali wajen wannan aiki na samar da bayanai da suka jibanci tsaro. Ga dai hirar da shirin matasa a duniyar gizo ya yi da shugaban kamfanin, wanda a cewarsa sun shafe sama da shekaru goma sha uku da fara wannan aikin. Daga bisani aka samar da wannan manhaja mai suna IRS, wato wato incident reporting system. To ba shakka mun fahimci cewa akwai gibi a wurin yadda ake tattara ah, alkaluma na harkar tsaro kenan da kuma sarrafa shi ta yadda jama'a za su yi amfani da shi ah, to shi yasa muka yi hada wannan abu da ake ce artificial intelligence wato na'ura kenan mai kwakwalwa amma kuma wanda ya fi karfin kwamfuta kusan za a ce ma yana da tunani nashi na kanshi to sai muka hada shi muka tattara da wannan bayanan a karkashin wannan haɗin da muka yi sai ya taimaka mana yana fitar da bayanai akan ainihin matsalar tsaron a ta yadda in kana da buƙatar ta sani daga abin da ya kama daga matakin tarayya kenan zuwa matakin jihohi da kuma matakin kananan hukumomi da ma na ƙauyuka kana iya shiga ka gani ta yadda zai nuna maka ina ne ke da matsalar tsaron ina ne babu shi in ana samun nasara ta wani bangare ne ake samun nasara nasara ta <clears throat> wani bangare ne kuma ba a samun nasara to a takaice dai abin da muka gabatar kenan muna fatar kuma zai zama dalili na ita kanta gwamnati jama'a masu zaman kansu da ƙungiyoyi da 'yan jaridu da waɗanda ma ke bincike na sanin ainihi mai ke faruwa a ƙasa zai kuma bayar da dama na tantance duk lokacin da misali hukuma ta fito ta yi ikirarin nasara ko rashin nasara jama'a za su iya amfani da shi wannan manhaja da muka gabatar na gano yaya maganar take gaskiya ne ko a yadda ake ikirarin ba haka maganar ta ina kuke tara bayanan ku ne to akwai tsari wanda ake amfani da shi wannan farin da muke ciki akwai shi intelligence wato tattara bayanai da tantance shi duk da yake naga ana amfani da intelligence ta yadda aka ga dama a nan Najeriya to amma dai a takaice shi ainihin abin da ake nufi da intelligence tattara bayanai da tantance shi to yana da wani tsari wanda ake bi wanda duk wanda yake cikin sa kuma ya san wannan tsarin to a takaice dai abin da muke amfani da shi kenan ababe kusan biyu ne wanda suke da muhimmanci a nan abin da ake ce ma open source intelligence wato amfani da wurare ko damammaki wanda suke a bayyane sannan kuma akwai wanda ake ce ma human intelligence wato amfani dan adam kenan wurin tattara bayanai to shi wannan dan adam din wurin amfani dan adam akwai wanda za ka yi amfani da wanda ya san yana baka akwai kuma wanda kila bai ma san yana yana baka ba to a takaice dai akwai hanyoyi da yawa wanda ake iya tattara wannan bayanan ta amfani da dan adam to yawancin lokuta muna hada wayannan guda biyun ne daya na tabbatar da ɗaya a wani lokaci kuma daya na ƙara ma inganci to yawanci sai mun yi amfani da wayannan kafafen biyu kafin mu saka shi bayanin a cikin rumbun tattara bayanan namu to ina ga irin yankunan da ba su da shi kamar irin su karkara zaka samu akwai inda ba za ka samu network ba da sauransu shin ya kuke wajen ganin kun samu eh, na yi bayanin cewa hanyoyi biyu ne muke bi wurin tattara shi wannan bayanan sanin cewa ana samun wannan matsalar shi yasa muke amfani da ce mishi hybrid ma'ana yadda yanayin ya kasance sosai kai amfani da wanda ya fi maka sauki misali idan muka je ƙauyuka inda babu intanet akwai waya ko kuma akwai wannan bayani ma na baka wani ya bai ma wani sannan shi kuma ya baka to haka duk muna amfani da wannan a takaice dai akwai dama da muke da shi a ƙarƙashin wannan tsarin na mu shigar da bayanai ba dole sai wanda yake cikin yanan gizo ba yanzu ci gaba ya kamo ko in ce zamani ya kamo inda ake samun ci gaba sosai matasa da dama sukan shiga irin waɗannan yanar gizo su bayyana a wato abin da ya shafi tsaro shin ta yaya kuke ganin wannan manhaja zai taimaka wajen rage waɗannan labarai wasu lokacin akan samu labaran karya daga baya kuma ka zo ka ga abin ya kai ga tashin hankali da sauransu ta yaya za ku yi tafiya ko ku wayar da kan matasa ko ku tantance ire-iren irin waɗannan abubuwan da ke hawa a kafa. Ah, to hanyoyin da muke bi wurin tantance bayanan da muke samu hanyoyi ne ingantattu wadda kuma a ah, shi ƙarƙashin wannan aikin da muke na intelligence sanannun hanyoyi ne to na farko dai duk bayan da muka samu sai mun saka shi a ƙarƙashin shi wannan tsarin da muke in har bai gamsar da mu ba a ƙarƙashin wannan tsarin sai mu yi watsi da shi na farko kenan na biyu muna fatan cewa da dan Allah za a waye gari a lokacin da duk wani ma wanda ya shiga yanin gizo yana neman bayanai akan harkar tsaro to ya san inda zai je saboda ingancin da bayanan da muke bayarwa wannan idan haka ya faru to zai rage ma'ana yanzu ma kusan za mu ce mun fara kawowa haka nan akwai lokuta wanda wani zai yana ana iya bugo mana ba mu ga kun wallafa wannan labarin ba sai ce to ai ba mu tabbatar da shi ba ya samu wallafa to kin ga za a kai lokacin da jama'a an su ga mun yi ba za za san cewa a maganin nan ki dafa akwai ayan tambaya akai to haka din har ya kasance zai rage yadda ake amfani amfani da yanar gizo wurin yada labaran karya. Eh, Yanzu in ka lura akwai irin manhajoji da yawa wanda ake kirkirowa waɗanda hanyoyi ɗaya zuwa biyu sukan taimaka. Shin wasu irin shawara za ka ba wa matasa waɗanda su ma kila suke da baiwa irin haka amma ba su da dama? To na farko dai an kawo wani yadda zamani wanda gaskiya harka ba kowane iri ne zai iya yiwa in ba tare da shi wannan yana na gizo ba. To 'yan shekaru baya Gracias. mun tsaya muka yi nazari ababe biyar wanda za su taimaka ma tsaro a cikin waɗannan ababen har da yanan gizo to a ƙarƙashin wannan ne shawarwari da zan ba ma matasa yanzu haka da muke magana akwai ayyuka a ƙarƙashin shi wannan bangare na tsaro wanda ake ce ma cyber security to gaskiya akwai ayyuka da yawa a ciki fiye da ma waɗanda za su yi ayyuka ma'ana duk wani matashi wanda yake tasowa da kuma yake neman aiki kuma ba ma aiki wanda ke biyan kuɗaɗe kaɗan ba wanda ke biyan kuɗaɗe da yawa to shawarar shawarar zan bashi ya je ya shiga wannan bangare ya karanta wani farni daga cikin bangaren ah, shi ba security din na tabbatar ma duk mai sauraro cewa in dai ka karanta din kuma ka karanta ka fito da ah, takarda ko certificate mai kyau to samun aiki gaskiya ba ma a nan Najeriya ba a ko ina kake so a duniya cikin dan karamin lokaci saboda haka ah, matasa gare ku madalla to mai sauraro da wannan muka zo ga karshen shirin na wannan lokaci sai kuma na gaba idan Allah ya kai mu yanzu a madadin ma'aikata da mahukunta sashen hausa na muryar amurka ni shamsi hamza ibrahim ki mana fatan alkhairi ku sake haduwa a shiri na gaba bisalam.